Shugaban hukumar alazan Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce in an duba yadda canjin dala zuwa naira yake kimanin shekaru goma da suka wuce an samu raguwar kuɗin aikin haji ne ga alhazan na Najeriya. Barista Muktar wanda ke zanta da muryar Amurka Abuja ya ce ba ga jakar alhazai duk sauran lamuran aikin haji da dala ake biyan su. Kashi casa'in da takwas lissafi ne akan dala. Kuɗin masauki a Makka, kuɗin masauki a Madina, kuɗin sufuri, kuɗin abinci, kuɗin jirgin sama, kuɗin shema duk waɗannan abubuwa ne da ana lissafin su ne akan darajar dala. Shi alhaji zai ba da naira ne amma naira za a canza ta zuwa dala domin a biya waɗancan masu hidima wanda za a biya su haƙoƙinsu to in ka cire kuɗin jaka ka cire kuɗin uniform wanda jihohi suke ma alhazai domin ya ba su shaida su gane alhajin su koda daga nesa ne da kuma kuɗin yellow card babu wani abin da alhaji yake biya a naira sannan a cikin wannan kuɗin aikin hajin, akwai kuɗin guzuri na alhaji dala ɗari takwas in ka buga shi zuwa naira naira kusan dubu ɗari biyu ne da arba'in shi wannan kuma kuɗin alhaji za a baiwa ya zuba a aljihunsa ya sai duk abin da yake so so ka ɗauki gundari shi menene kuɗin aikin hajjin bai wuce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba misali a shekara ta dubu biyu da takwas abin da alhaji ya biya kuɗin tikiti na jirgi dala dubu ɗaya da ɗari bakwai a lokacin nan farashin dalan naira ɗari da goma sha bakwai a bana tikitin jirgi zai biya dala dubu ɗaya da ɗari biyar ya ragu da dala ɗari biyu amma nawa farashin dala take a yanzu naira ɗari uku da biyar shugaban na hukumar hajji na hakuna a takaice ya ce lura da wani ragi da aka samu da ya shafi lamarin sauya hanyoyi da za a yi jigilar alazan najeriya ya sanya samun ragin kimanin naira dubu hamsin da ɗaya da aka ko za a maida wa dukkan alazai da suka kammala biya ɗaya daga cikin shugaban hukumar alhazai na jihohi da muke taro yake cewa ɗaya daga cikin alhazansa abin da ya kakare masa ya cika naira dubu hamsin yana mishi albishir ɗin cewa an rage dubu hamsin da ɗaya sai ya ce masa to bari zai tura masa akawun aiko masa da dubu ɗayansa da ya samu rage so kaga ragin ya ya yi tasiri kwarai da gaske kuma muna fatan su shugabanni da hukumomi na saudiya allah ya saka musu da alheri su kuma alhazai allah ya karfafa musu niyyar su ya ba su ikon biyan wannan kuɗin. ɗaya daga kwamandojin 'yan agaji ga hidimar alazan salisu muhammad gombe ya ce sun shirya da aikin hidima ga maniyatan. aikin hajjin nan akwai mutane daban-daban akwai masu rauni akwai masu ƙarfi akwai 'yan binni akwai 'yan ƙauye wani ma tun daga su bai taɓa zuwa ko ina ba za a ɗauko shi zuwa sansanin alhazai daga nan kuma a kai shi zuwa ƙasar saudiya saudiya to wannan mutumin yana da bukatan taimako kwarai da gaske wanda yanzu muna da gurare goma sha biyar takan naɗa kwamanda a kowane shiya wanda zai jagoranci wannan aikin da kuma jagoranci 'yan agajin da za su fito daga jihohin da aka tsara za su zo su yi aiki a wannan shiya ɗin. Zuwa goma ga watan nan za a fara jigilar alazan daga jihar Katsina inda za a rufe kammala biyan kuɗin kujera ranar goma sha biyar ga watan nan. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.